الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الإعراب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الإعراب باب نال الإعراب وإن تريد أن تعرف الإعراب لتستفيد نتج الصواب wa in turid an ta'rifa al-iraba wa in turid idan kana so ka san al-irabi litaktafi sawaba wato domin dacewa ya bibiya a cikin furcinka an gane ku hmm. in kana so ka san al-irabi domin dacewa ya bibiya a cikin furcinka fa innahu bi raf'i summa al-jar wal nazbi wal jazm jami'an yajri hmm. fa innahu jami'an yajri lalle shi al-irabi gaba ɗaya yana gudana da raf'i da rufa sun summal jar sannan jarra wan nasb eh, da nasba wal jazm da jazma a ce marfu'un bi damma majrurun bil kasra mansubun bil fata majzumun bi sukun hmm. an gano wannan fa innahu jami'an yajri bi raf'i summal jar wal nasbi wal jazm eh الرفع والنصب بلا ممانع قد دخل بالاسم والمضارع هذا رفع ده نصب ba tare da wani wani mani ba wani abu mai hani addaka la filis wato hakika sun shiga cikin suna wal mudari'i mudari'i sunan hu ana samun suna mai rufa fi'ili ma mai rufa ana samun suna mai nasba fi'ili ma mai nasba amma idan ka samu sabani yau ana samun suna mai jarra fi'ili ba samun mai jarra ba fi'ili mai jarra sannan ana samun fi'ili mai jazma ba suna mai jazma za ka samu saɓani amma zai yi itifaki wajen rufa da nasba ko zai samu saɓani wajen mai jarra da jazma za ka samu saɓani babu suna mai jazma kamar na ce ja a muhammad safara safara safara safara muhammad eh kaga safar muhammad ba ka jazma ba safara eh? muhammad ba an za su ba daga wannan rufa din ba wai an mai rufa ba ne eh, ba wai an mai jazma ba ne a wajen magana ne ka faɗi muhammad amma a wajen karatu don ma ne a wajen marfu na bi don ma in an zo yin waƙafi akan yi waƙafi da sukun ne a baki amma rubutun kuma ya saba an gano wani ko to shi ne ana samun irin waɗannan والجر يستأثر بالأسماء والجزم بالفعل بلا امتراء shi jarra yana ainihin keɓanta bil asma'i da sunaye kawai ya arfi da fili hmm. kawai jarra yana keɓanta ne da suna wa an fi ƙofi sabirin layi sabili wala tulko bi aidikum ko a ga duk jarra ne ila ta halukati ga zanen wa an fi fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka eh wal jazamu bil fi'l ya sa a bil fi'l shi jazama yana keɓanta da fi'ili lam sira'i lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da jazama ko lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga duk an mai jazama a nan da sukun an gane ku farrafu a mu'akirin rufi, wannan zubi bil fatih bila wuqufi shi ainihin rufa me rufa don ma na karshen harfa shi da rufa asalin rufa za ce marfu'un bi damma an gane ma na karshen harfa marfu'un bi don ma. Wannan bil bilfati. shi kuma nasaba da fataha bila wuqufi ba tare da wani tsayawa ba kawai masu umbi fataha an gane ana nasaba ne da fataha eh wal jarru bil kasra wa qatala dawudu jaluta wa qatala dawudu jaluta kaga an mai nasaba da fataha amma shi bai kawo niyaba ba nan wajen ku bai kawo inda ake samun ainihin wasu abubuwa su zamanto na'ibi na nasba zaman niyaba na nasba da jara da jazma ba kamar yadda ake samun alifun ya zamanto na'ibun Amin. anis bamma an gane ja'a waladani kaga ja'a kaga wannan fi'il madin mabniyun ala al-fataha az-zahira ala akhirih waladani fa'ilun marfu'un bil alif niyabatan anis bamma li'annahu musanna kaga alifun ya zama to na'ibi ya zama na'ibun mai ya zama na'ibun damma sannan za ga ya'un ya zama na'ibin nasuba ra'aitul waladaini kaga wannan waladaini maf'ulun bihi mansubun bil ya niyabatan anil kasra a anil fataha li'annahu musanna duk irin wannan ana samun niyaba amma asali marfu bi damma mansub bil fataha majrur bil kasra majzum bil sukun sannan wasu huruf suna zama na'ibi suna zama niyaba ga wa'annan nan gaba za mu gansu a mahallin su insha Allah wan nasu bil fathi bil yawu qubi an kai ba wal jabr bil kasrati litabyin yau shi nasaba ana jin shi da fataha ne ba tare da tsayawa ba tsayawa wal jarru bil shi kuma jarra ana yin shi da kasra litabyin da mun bayani wal bayyanarwa shi kuma jazma fi salim a cikin suna wanda yake ba da illa suna wanda yake lafiyar shi lau bisa ne kenan a cikin motal ba ana mai jazma ne da mai da ainihin hazafi harfin illa ko sa'a yas'a lam yas'a a yad'u lam yad'u ko shi jazma a cikin suna wanda yake lafiya laubai da illa bi taskiri da sanya mai sukun amma suna mai illa shine a cire harfin illa din shine alaman jazma din shi na'am babu al-i'rab babu na al na'am idan kana so ka san lirabi littattun sawa domin dacewa ya bibiya cikin furucinka fa'innahu bin jami'an ya jiri lalle shi gaba ɗaya yana gudana ne bin raf'i da rufa sun marjar da nan jarra da nasba فالرفع والنصب بلا ممانع شي shi rufa da نصب ba tare da wani mai hanawa ba addakala حقيقه sun shiga cikin suna da ده مضارع والجر مجرى yana kebanta ne kawai da sunaye والجر jazmu بلا fi'li bil amtirai shi hmm. yana kebanta da fi'ili ba tare da jayayya ba wani kokonto ba na dan akhiri huruf shi rufa asalin rufa shine don ma na karshen huruf والنصب بالفتح بلا وقوف شي نصب da fataha ne ba tare da wani tsayawa ba wal jabr bil kasrati tafhim shi jarra da kasra ne saboda bayyanarwa wal jazm fi salim tafhim shi kuma jazma ne a cikin suna wanda ke lafiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الرباعي المزيد فيه amma ruba'i wanda yake mazidun fihi wanda aka yi wa ƙari na fa'amsulatu salasatu misalan shi guda uku ne tafa'alala akwai mai ma'aunin fa'alala. bi ziyadati ta fi awwali a ce daharaja ta daharaja hmm. asalin shi daharaja ala wazani fa'alala ya ka ce ta daharaja kaga wannan ta daharaja ya ƙara an ƙara ta'un a farkon shi ta daharaja hmm. eh ya ta daharaju shi mudari'in shi ya tadaharaju tadaharuja kuma shine mai mazdar in shi tadaharaja ya tadaharu ya tadaharaju tadaharujan wa allala akwai ma'auni if allala an ƙara hamza fi awwalihi wa nun fi wasfihi ko ka ihran jama ihran jama ya haran jamu ihran jama ya haran jimu ihrin jaman ihran jama ya haran jimu ihrin jaman daga har jama' har jama sai a ƙara mai kenan har jama an ƙara mai ihirar jama an ƙara hamza a farko su malaman sarrafa ba sa kiran shi alifun duk da cewa rubutun shi na alifun ne suna kiran shi hamza suna kiran shi Hamza wasu duk da cewa asali shi ya kamata kiran shi alifun dan sai zo da siga na hamza ba amma malaman sarrafa suna kiran shi hamza ne kai ma sai ka riƙe wannan istilahi nasu hamzatul wasli إيه وفعل وفعل له نعم وفعل له يعني وف وف وف اللا وف اللا كأوكي نعم إيه كإير إيه، الجمع يهر الجمع إير الجمع وف اللا نهو إيش أرع دقينا دقينا دقت أشعره إيه؟ أشعره أشعره za ka ce it yaksha'irru ikshiraran ikshiraran tambi tambi alfilu imma muta'addi shi fi'ili ma ya zan muta'addi wa huwa allazi yata'adda ila al-maf'ul bihi shine wanda yake ta'addanci daga fa'il ya tsallake ya koma maf'ul bihi ka kaulika darabtu zaida kamar ka ce darabtu zaida kaga zaida din nan shine mai maf'ul bihi ya nuna daraba lazimi ne ko muta'addi muta'addi duk filin da yake yiwa idan duk filin da in an kera shi yake yake yake haifar da maf'ulun bihi baya tsayawa kan fa'il ana kiran shi muta'addi mai tsayawa kan fa'il ana kiran shi lazim kamar zahaba marra kaga zahaba lazim ne shi marra lazim ne shi jalasa din lazim ne shi jalasa yana haifar da maf'ulun bihi jalasa alwaladu jalasal waladul madrasata haka ne jalasal waladul madrasata haka ne sai ce jalasal waladu fil madrasa ko ko jalasal waladu alal kursi ba za ka ce jalasal waladul kursiya ba sai ya halatta haka sama'an ya halatta ya zamanto an mai nasaba mansubun ala in an cire harfin jar laraba suka yi wannan ce wannan ba maqulu bihi ne ba bai an ce wannan ismun ne mansubun ala nazil khafid suna ne wanda an mai nazaba kan cire harfin jar jalastul jalastul maq'ada ya halitta zahabtul madrasata laraba suna faɗin haka amma ba maqulu bihi bane shi akwai takadirin harfin jar a wannan wajen ba irin su jalasa da su marna da su zahaba duk irin nan gaba daya ana kiran su lazim amma fi'ilin da ke haifar da maf'ulun bihi aka kawwana shi to ya to muta'addi irin su daraba din kataba fataha qara'a qara'a al qurana ko qara'a alwaladu alqur'ana kaga wannan wannan lazim ne ko muta'addi qara'a da irin su daraba ko da ire-irensu na'am musamman ainihin waƙi'an ana kiran shi bayan sunan mutu'addi ana kiran shi waƙi'an ana kiran shi mujawizan in ma gairin gairin muta'addi wato fi'ili in ma ya zamba muta'addi ba huwa allazi lam yatajawaz fa'ila ila al maf'ul bi hmm. wanda bai ƙetare fa'il ba zuwa maf'ul bi ka hasuna hasuna fi'ilin da yazo kama fa'ula har abada lazim ne ba a taɓa samun filin da ya zo fa'ula ya zan muta'addi ba an gano wani ku saka hasuna zaidun zaidu ya yi kyau zaidu ya yi kyau ana kira shi lagos irin wannan wa gairu waki ana kira shi gaira waki wata aji ya tuhu filisu lasirin hajjarar to irin wannan irin wannan fi'ili in za a mai da shi muta'addi shi fi'ili lazim ya ake mai da shi muta'addi ana iya mai da shi muta'addi a ifil ayin hmm. an gane kaman a eh kaman misali a ce fariha ya kawo misali ka tsaulika hmm. wato da ifil ayin ko kuma a ƙara ne hamza a farko hmm. ka tsaulika kaman fariha san ce fariha zaidu san ce farrahatu zaidan wannan tadifin farrahatu zaidan an gane wato na faranta wa zaidu rai wannan tarihi sun farraha shi ya mai da shi mutahaji an gane ku kamar jalasa a ce jallastuhu na zaunar da shi ko in ce ajilastuhu na sa hamza na zaunar da shi ajilastuhu a gane afratuhu na azhabtu ina ce zahabal waladu ila su azhabtul walada ila suq shi la azhaba lazim ne amma an ƙara mai hamza azhabtul walada ila suqi na tafiyar da yaro zuwa kasuwa hmm? na'am wa bi harfil jar fil kull sannan kuma ana mai ta'addanci wani lokaci a sami harfin jar an gani fil kull na'u zahabtu bi zaidin wan talaftu bihi kaga wannan nan sa ba wannan ba wannan jaro majrur ya zama maf'ul bihi ta ce wa shigo jumla fi mahalli nazmi maqulu bi amma shi lazim yana ta'addanci da harful jar an gane daga duka ba ya ce wa shigo jumla na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الخامس darasi na biyar alfilin mujarrad da fi'ili mazidi wanda aka yi wa ƙari amsila misalai qarubal makan wurin ya kusanto qarubal makan hada qaruba ko qaruba ya kusanto ala wazani fa'ula to can qarrabal walidul walada mahaifi ya kusantar da wa yaro al qaruba asalin shi bai shi karatun da muka yi lazim amma ya zama muta'azzilun tattatif karraba karrabal walidul walada yi tarihi ko karrabal walidul walada sai karraba ya zama muta'addi saboda tarihi da aka yi mun karanta da macen bai ko la'ibal walad eh, yaro yayi wasa ga wannan mujarradul fulas la'iba la'aba sabiyul qissa karamin yaro ya yi wasa da magi la'aba ala wazani fa'ala gani an ya zama sulasi mazidun bibi bil alif fi waslihi eh bil alif fi waslihi khajila jabal rago ya ji kunya khajila akhjala jaribi ya kunya taro kaga shi ma wanda aka sami hamza sai zan muta'addi khajila lazim da shi sanya hamza ya mai da shi muta'addi afjala harjamar ra'i sulasi mazidun ibla Yayi ya tara raƙuma har jama har jama fa fa'alala ruba'i mujarrad ko mujarradin ruba'i in yana jamal ibn raƙuma sun taru sai ya zama ruba'i mazidu bi harfaini alhamza fi awwalihi wa nun fi wasfihi da harajal walad kura wato yaro ya murda kwallo yaro ya murda kwallo da haraja ala wazali fa'alala ta da harajatul kura kwallo ya murdu da kanshi kwallo ya murdu da kwallo mace ce a wajen larabawa hmm. a hausa ba mace ce ba? Hmm. kwallo hausa kwallo namiji ne ko mace kwallo ta ake cewa kwallo na a hausa ya danganta da hausan zariya da amma kalmar da ce kwallo ta ta murku kwallo ta ta murku ban taɓa haka ba tun da suke ci gaskiya tun Allahu aziz da ke ne kwallo na ke cewa amma a yi na taɓa ji ko a yi na taɓa ganin an rubuta haka kwallo ta saboda an sa wannan wannan odin shi sa shi zama sai zama kwallo ta saboda wannan kofin da ke wajen kwallo na kwallo ta bisba ne da gari mana kai ganin mutanen garin suna nan da yawa nan kudin bai zamfara su kudu asalin mace ce amma dai ta saba makayi asali ta taba ta kuri ga ga lai lai ta kwallo ta ne a ba ba yara ba ba su bin ka'idar ka'idar a wani manya ne wani sun yaran sunan garin ba ma a dama akwai bambanci wajen rubuce-rubuce ne akwai hausan sokoto akwai hausan kano akwai hausan kasar su zai zage zage suna yin hausa wani zaga ya bambanta da sauran gaba daya abinda kowa ya mai da shi na namiji abinda kowa ya mai da shi na namiji zan kaya manza su mai da shi namiji zage zage eh kuma dole ne baka yi saka fitar da su daga hausa ba duka da sama ai akwai a cikin kabilu akwai akwai banu kaza banu kaza <laughs> banu kaza banu kaza banu kaza na'am ba asar tilmiz al-awraq ɗalibi ya murda fallon takarda ya murda abin nan ɗalibi ya watsa ainihin fallon takarda ba a tsara hmm, ba a tsara wato fallayen takarda sun watsu a wani an ƙara ta'u wato ta'u ta'u ta ani ba a sashi daga cikin ziyada hmm. shi wannan sai dai in za a auna sai dai da haraja ta fa a tsara kun idan muka lura shi rubai iya harfa na wani ƙara mai harfa ɗaya ko biyu ba a ƙara uku dan an ƙara mai uku zai zama bakwai ko ba a so fi'ili ya wuce harfa shida suna ne ke iya kaiwa bakwai ba a so fi'ili ya wuce harfa shida saboda haka kaman gafara a gafara ana iya ƙara mai harfa ɗaya harfa biyu har zuwa uku ma dan ya zama shida istagfara kaga ya zama shida hmm? Hmm. na'am نعم خلاصة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فعل يفعل بدم الفعل الثلاثي المجرد من باب فعل في فعل ثلاثي مجرد باب فعل بالفتح يأتي مدارعه على يفعل فعل يفعل في أربعة مواضع أو رارب داود kenan كذا fili ya canza wasali ya gaga shi an sa fa'ala ya fulu ba wai da kakawa ake sawa ba akwai ka'idar da ya kamata a kiyaye kafin ya zama fa'ala ya fulu ba wani mutum na faɗin abin da ya ga dama ba ne dole sai ya san me dalilin da ya sa ya zama ya fulu me dalilin da ya sa ya zama fa'ala ya falu me ya sa ya zama fa'ala ya fulu sai ka san dalili akwai wurare guda hudu na farko idan kana ajwaf wawiyan in ya kasance ajwaf wawiyan to misalu kala kaga kala din nan kun ga ajwaf ne wannan ga alifin a tsakiya me za ka kira shi wafin wawi saboda kawala qawala ya kulu muna gane asalin shi ne ta hanyar mudari ko ta hanyar mazdar shi kawala ya yaqulu asalin shi kenan kawala ya sai ka sai ka sa kala sai koma kala saboda wannan fataha da ya zo ga kafin fataha da ya zo da kafin bai yi munasaba da wawun ba ya yi munasaba da alifun sai ka fiye da wawun ya koma alifun kala nan kuma ya kuma aka yi akai ilalu bi taskin ya qawlu me za ka mai da shi ya ƙulu ya qawlu ko kuma ya ƙulu saboda wannan wawon nan harafin illa ne harafin illa ne bai da lafiya shi kuma wato kafin kafin da ke bayan shi lafiyar shi lau amma talauci zai kashe shi shi wannan bai da lafiya amma mulki biloniya ga shi nan shi kuma wanda lafiyar shi lauci cikin talauci yanzu ya za a yi a sarfu za a kashe za a yi illanta za a ƙara illanta mara lafiya sai a ɗauki arzikin sai a ba mai lafiyar don ya samu ƙarfi shi a sarfu wannan ja'iz ina fatan gane kaga asalin shi ya ƙawulu harfan illan shi ke da me don ma ɗin to wannan harfan illan bai cancanta ya samu arziki ba alhali ga mai lafiya yana mutuwa da talauci to sai a kwato arzikin harfan illan. sai a miƙa yi ainihin wannan ƙafin ɗin mai lafiya din sai zama ya ƙuru amma asali shi ya ƙauru na sai a maimai da talaucin ya ƙara shiga cikin matsala Ana wajen ya halatta mara lafiya ƙara illanta shi ko ya mutu ba wani lokaci ya kashe shi ake a sarfa ba matsala a sarfa shi wannan an gane ya ƙulu ƙawala ya ƙaulu ƙala sai ko ba ƙala ya ƙulu to kaga anan wajen ya zambi me yasa ya zama ya kulu? me yasa ya kuma fa'ala kulu? saboda ya kasance misalun wawi saboda asalin alifun din kala wawun ne shi ko kaman kaman wani misali za a iya kawo kuma na na na ajwafin wawi hmm? wani misali za kawo swama swama ya sumu ko sawama ya sumu shi ma da irin wancan sai wanne kuma mata ya mutu mata ya mutu mawata ya mutu a wannan misalai guda uku kenan ko hmm. akwai ire-iren su wanda fa'ala ya fulu inda ya zama fa'ala ya zama to asalin shi ajuwa din wawun ne alawa zari fa'ala to ba zari zama ya fulu na'am kwana ya sunu eh, zara ya zuru duk gashi nan idan kana kisan wawiyan idan ya zama to na kisan wawiyan shi ma wato ya zo fa'ala fa'ala kuma ya zama na kisan wawiyan misalu da'a mai asalin wannan alifun din na da'a ya za mu gano asalin shi mu koma zuwa ga mudari ko zuwa ga mai mazdar da'awa asalin shi da'awa da'awa to me sa koma da'a da'a me sa. so na munasaba da wannan fataha na ainihin din nan wannan ainihin fil na da fataha kuma ga wawun ko malaman tajwidi suna da ka'idan nuhiha nuhiha kaga nunun don ma ya dace da wawun hi kasara ya dace da mai ya ha a wannan fataha ya dace da madda alifi a gano wannan wannan shi ne ka'ida da ya kamata a tafi a kan shi so da ka zai zama to menene da'awa to shi wannan asalin shi yadda uhu yadda uhu saboda fi'il mudari yana samun damma ne sai dai idan Allah izan kai sun zo masa ko na samu Allah izan kai sun zo sai a canza shi daga don ya koma me ya koma fata ko wani zaka ce kuma nan gashi ba Allah izan kai ah? sai gashi da kuma lam wala annahi yana mai da shi lam wala annahiya da hin an san mutu amma nan gashi ya samu ya da'u sukun ne ya da'u Ko ba mu ga abin da ya same sukun din ba to me faru me yasa ya samu sukun ya da'u me ko ya ce ya da'u ya da'u saboda sikal ko saboda nauyin harshe balarabe yana shan wahala ya sa don ma a wajen ya sa a wajen akwai usurin intiqal min ad ila min ad ila ad daga damma kai tsalle ka koma wani damma ya du'u in ka faɗi damma ka ƙara faɗin wani damma wasu malamai sun ce akwai matsala a gani ya kamata ka faɗi damma ka faɗi wani abu wani harfa a gaban shi ba damma ba to na ka samu wawun da damma harfin muzari yana da wawun ko yana da ya'un to akwai nauyi ga harshen balarabi kai kila harshen ka ba zai yi nauyi ba amma balarabi yana jin nauyin shi ka faɗa ka ci ya da'u ya a faɗa da yadda da'u da yadda da'u wanda ya fi sauƙi kaga yadda da'u shi ya fi sauƙi sai su aka sai balarabe cire wannan don maɗin amma don ma yana nan takadiran akwai don man ga kaddarawa amma a rubutu ba don maɗin ya ce fi'il mudari marfu'un bi don ma al-muqaddara alal wawi mana amin ha. ai mana min zuhuri zamma atiqal an gane nauyin harshe shi ya hana bayyana don ma amma don ma ya kamata a rubuta a wajen kaman kaman bi kuma mai misalin fa'ala ya kulu na na izin wawi ram ai dana dana yadnu danawa yadnu sai yarfi ala ba ala ala ya alu ko ala ya alu to irin wannan shi zana ya zini ne fa'ala ya firu na'am nan idan kana muda'afan muta'addiyan idan ya kasance muda'af muta'addi kamar menene jarra ya jurru ko misalin jarra ya jurru jarrahu ya jurruhu asalin jarra jarara jarara to me yasa ya tashi daga me yasa ya koma jarra bayan da asalin shi jarara ala wazani fa'ala hmm? jarara sai koma jarra saboda me saboda ga ainihin wato ra'un guda biyu hmm. in an samu harafi guda biyu a waje daya suna da harka dukansu to sai a samu ɗaya school ya a samu sauƙi sai a tura shi a ingiza shi jarara sai a cire ra'un guda ɗaya na farko a samu school sai a ingiza shi sai zo zambi jarra jarra to sai a ce ya jurru asalin shi ya jaruru ya jaruru saboda ka'idan mudari in an sa harafin mudari ka'ida harafin farko yana samun sukun ne ka'ida ne wannan kamar zahaba yaz abu kataba tubu jalasa yaj ka'ida ne wannan in gaga ga sabanin haka to an yi an yi ne kuna da wannan ko wato an yi ibdal ne an cire wani wasali an da shi wani waje ku fahimci wani ayi to saboda haka nan ma da aka ce jarra asalin jarara ya jururu shi ne ka'idar ya jururu to me yasa ya koma ya jururu ya jururu sai kuma ya jururu kaga wannan ra'un guda biyu suna da ne muke ka'idar shi ne a yi shi an samu harfa guda harfa iri ɗaya suna da ne kuma harfofi suna da wasani dukansu ka'idar shi ne a sa matsayin school na farkon school sai a ingiza shi a shiga da shi cikin wancan to yanzu na sa school yanzu bai faru a wajen ya jururu sai ka sa school a wajen ɗaya ra'u ba abin da ya faru an samu ittiqa'u sakinai wanda laifi ne mai girman gaske a cikin sarfu kamar yadda yake a cikin tauhidi mutum ya yi shirka da Allah ba a gafarta mishi kuma larabawa ba sa gafarta wannan ittiqa'u sakinai laifi ne mai girma ka bar kalma haka an gani sukun guda biyu su haɗa wajen kuskure ne abinda suke su larabawa tun da dai yanzu gashi an ce yajin ruru in an ɗauko sukun daga waje zai zama sukun guda biyu to sai ba za a ɗauko daga waje ba sai wancan sukun din ya ce masa tun da dai a tun da kai kana buƙatar don mani to ni kuma dama ina buƙatar sukun kawai bai canji sai a ɗauko don man wannan sai a ba wancan sukun din sukun din wannan a ba don sai zama yaj ruru sai zama ya juru ya juru kaga dama school ake bukata canto an kai school din ba tare da an samu matsala na ita kawo sakinai ne ba an gano wani ku ya turu eh, jarrahu ya turu kaga wannan muta'addi ne fa zalika allazi yad'u yatim shi ma da'a ya Ya duqu yad'u yatima kaga yatim mafulun bi. ko da'a ya duqu shi ma kazalika kaga da'a ya duqu kamar wannan bayani an yi karatu? akwai bayani sosai a ciki lokaci shagal arf shagal arf ya yi lokaci ya yi? so